Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da fara'a da nomad da kuma dalolin muryar Arewa. Za kuma ku ji mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC a kuma wannan hantsi na ranar Juma'a 17 ga watan Fabrairu. za ku ji cewa kungiyar tarayyar turai eu da unicef za su agaza ma wasu jihohin najeriya da fannin kiwon lafiya za kuma a ji cewa an yi taron zaman lafiya tsakanin fulani da makiyaya a jihar naija za kuma ku ji shirin kallabi da sharhin jaridun amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu are assalamu alaikum 'yan majalisar dokokin amurka sun bayyana cewa wani jami'in shige da fice ya shaida musu cewa duk wani bakon haure da bai da takardar izinin zaman kasa to ya kwana da sanin za a tsare shi kuma a mayar da shi kasarsa mukaddashin daraktan hukumar shige da fice ta custom thomas howman shi ne ya wa 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat su goma hakan nan sa'ilin da ya gana da suja alhamis a majalisar dokokin kasar sai dai bayan kammala wannan ganawar dan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat daga jihar texas jacquin castro ya ce burin gwamnatin trump shine kame bakin haure bakin gwargwadon hali castro ya ce waɗanda kawai za su tsira daga wannan tasku su ne yaran da suka shigo amurka suna ƙanana kuma yau sun girma kana suna da kariya ta musamman daga wani shiri da tsohon shugaba barack obama ya kirkiro a farkon makon da shugaba donald trump dai ya hau kan karagar mulki ya ba da umarni na musamman da ya baiwa hukumar shige da fice ikon aiwatar da umarnin a pakistan wani dan unar bakin wake daga kungiyar isis ya kashe sama da mutane saba'in kana ya jima kusan mutane 200 rauni a jiya alhamis lokacin da ya kutsa masallacin 'yan shi'a da ke kudancin kasar kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito cewa daga cikin waɗanda aka kashe 30 yara ne ƙanana kungiyar ta isis ta ɗauki alhakin kai wannan harin ta kafar sadarwa wanda ya rutsa da mata da yara masu yawa a senwan wani ɗan gari da ke can nesa a gundumar sin mai magana da yawun sojan ƙasar manjo janar asif gafar ya ce tuni aka aike da jami'an soji da jirgi mai saukar ungulu da kuma jirgi babba samfurin c-120 zuwa wannan wurin domin su agaza wajen kwashe waɗanda bala'in ya rutsa da su ɗaya daga cikin shugabannin yankin ya ce mace ce ta kai wannan harin domin ko da muku an samu kanta a wannan wuri da lamarin ya auku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da kenan birnin washington dc ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi da jiya alhamis a nan birnin washington duk da irin sanyi da ake yi domin nuna abin da suka kira ranar da ba bakin haure a amurka wannan gangamin dai ya sa yawan shugaban shaguna da wasu wuraren kasuwanci sun kulle domin nuna goyon bayan su ga bakin haure wannan zanga-zangar dai ya biyo bayan umarni ta musamman ne tare da aiwatar da wasu dokokin shige da fice da shugaba trump ya bada umarni a yi amfani da su game da bakin hauren kuma munin ya hada da masu takardar shaidan zama mai kyau da kuma masu na bogi ko kuma waɗanda suke tsaka-tsaki duka waɗannan eh, rukunin ba wanda ya san makomarsa cikin masu zanga zangan na ji alhamis har da wani ɗan taliki mai suna makos ɗan shekaru 34 mai aiki wurin sayar da abinci yana ɗauke da katuwar tuta wadda ta isa na ɗansa ɗan shekaru goma sha biyu wanda suke tafiya tare wurin zanga-zangan wanda suka yi takawar kusan mil uku sai dai ya haɗa tutar mai kala wato tutar ƙasarsa guatemala da na amurka inda yake zaune yau shekaru goma sha biyu kenan sai dai wannan mai aikin dafa abinci ya yi kasar da 'yan uwansu ba su yi ba kamar sauran manya-manyan gidajen sayar da abinci suka kulle shagunansu a cikin washington dc domin baiwa ma'aikatansu damar shiga cikin wannan zanga-zanga saboda haka ya nuna irin tasirin da bakin haure ke da shi a tattalin arzikin amurka sai dai wasu ma'aikata sun gaza zuwa domin an yi musu barazanar cewa muddin suka bi san waɗannan masu zanga-zangan to bakin aikinsu abinda shi ko mako ce ko an kore shi bakin wannan aiki zai iya samun wani shugaba donald trump ya yi amfani da taron manema labarai na kai tsaye na farko tun da ya kama aiki wajen kare zargin tangal-tangal a gwamnatinsa kuma ya karyata zargin cewa fadarar white house na cikin rudu da damuwa kana ya dage cewa gwamnatin tana aiki kamar yadda ya kamata an dai wato kwashe sama da sa'a ɗaya ana gudanar da wannan taron manema labaran wanda ya kasance cike da zaƙuwa da kuma ban mamaki wanda trump a wani lokacin yana raha wani lokacin kuma yana lacca ga manema labarai waɗanda suka cika wani zaure a fadar white house da ake kira east room a cikin bayanan shugaba trump ya lissafa ababen da yake jin cewa nasara ce cikin ɗan ƙanƙanin lokacin da ya yi kan mulki ciki ko sun hada da janye amurka daga yarjejeniyar kasuwanci na ƙasashen da ke yankin pacific to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Inda kungiyar tarayyar Turai EU da asusun tallafa ma yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF suka rattaba hannu kan wani shiri mai cin biliyoyin nairori don tallafawa wasu jihohi a Najeriya ta fannin kiwon lafiya. Nasiru Adamu Elikaya gare The EU supported maternal Babban daraktan hukumar kiwon lafiya matakin farko na Najeriya Dr. Faisal Shaibu ke ba da tabbacin amfani da euro miliyan 70 yadda ya dace da kungiyar tarayyar Turai da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya da hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta bayar don inganta kiwon lafiya matakin farko a Najeriya. Looking at uh, two uh, and Adamawa, with the of the Dr. Faisal ya ce an zaɓi jihohi biyar biyu daga arewa maso gabas Adamawa da Bauchi, biyu daga arewa maso yamma Kebbi da Sokoto, sai kuma a kudu maso gabas jihar Anambra don cin gajiyar wannan tallafi tallafi da adadin naira miliyan dubu arba'in ne da za a yi aiki da su tsawon shekaru uku wato zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin rage mutuwar mata yayin haihuwa da samawa jarirai abinci mai gina jiki na daga ayyukan da za a yi amfani da kuɗin adamu ibrahim gamawa shine shugaban hukumar lafiya matakin farko na jihar bauchi wanda da aka fi mai da hankali yara ƙanana kasa da shekara biyar da kuma su mata cututtuka da suke ɗaukar mata wajen haihuwa da yara ƙanana da kuma rigakafin su da dai cutan irin rashin abinci nutrition services da sauransu da shine abin da ake so a sa a ciki yankin arewa maso gabas lallai ba shakka yana ɗaya daga cikin yankuna da ke bukatan harkokin kiwon lafiya in an duba wasu sassan yankin yanzu ne masu ke farfadowa daga rikicin nan na boko haram har bauchi ma ta fuskanci wannan da yan gudun hijira shin yaya wannan zai tasiri wajen taimakawa al'ummar yankin zai taimaka kwarai da gaske yanzu haka bauchi muna da officially ma muna da kusan over 1 million IPDs kaga already da masu na an yi stretching din shi kuma yanzu an kara mana wajen 1 million wannan ba karamin taimaka zai ba mu tabbatar cewa an sami healthcare system da zai iya accommodating din al'umma gaba ɗaya. Ita ma kwamishinan lafiya ta jihar Adamawa Fatima Abubakar ta ce samun cibiyar lafiya dab da al'umma da ba da magani kyauta daga tallafin babban abu ne na ajiyar zuciya. So akwai magunguna da za su iya su ba su. Su samu lafiya ba shi ne za a yi rifari su zuwa cibiyoyin kiwon lafiya. Wannan kuna sa ran zai rage mutuwar mata yayin haihuwa kenan musamman ma yankin ki na jihar Adamawa. Sosai ma zai mana taimako sosai saboda ka san waɗansu ba su san cewa to in kuka yi musu magana cibiyar kiwon lafiya za su ce to in muka je wajen za a tambayi mu kuɗi ba za su ma so su je ba amma in dai suna da wani da yake cikin community din suka san cewa in suka je wajen wannan za a samu ta abun da yake damun su kuma a ba su magani free kagan za su samu nasara ana samun labarun ba da tallafi na dala euro da fam daga turai da wasu ke ganin ba lalle ne duk kudin na amfanar masu jinya ba mecece amsar mukaddashin kantomar karamar kowar mai yamma jihar kebbi jafar muhammad ga wannan tunanin a wajen mu mota na mu yanki ba mu da wannan rashin gamsuwa lalle an kawo kuɗi an kashe su to mun riga mun gane su sannan aka kewaye aka tai misali kanmu da wuraren abin wanda za gani a ƙasa ila ko don kai mataimakin shugaban karamar hukuma ce ya sa kake da wannan ra'ayi eh, eh ina kuma mataimakin shugaban karamar hukuma amma kuma ai kuɗin ba gwamnatin tarayyar najeriya ne ta kawo ba inda haɓa gamsu ba lallai muka fara faɗi wata cibiyar ketare ta ba da tabbacin fiye da mata 600 cikin mata masu juna biyu dubu ke rasa ransu a sakamakon haihuwa a najeriya nasura da maili kai murar amurka daga abuja najeriya to a gaida el hikaya kafin mu ci gaba ga wannan সব an ce taɓa kiɗi taɓa karatu bari mu leƙa jihar naija inda fulani da manoma suka yi wani taro na tabbatar da zaman lafiya tsakaninsu mustapha na ba tsari gare ka An gudanar da babban taron neman zaman lafiya a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma a jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. Haka zalika mahalarta wannan taro sun tattauna yadda za a shawo kan matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da satar shanu da kuma 'yan bindiga da ke hallaka jama'a a jihar. Al'amarin da hukumomi suka ce suna iya ƙoƙarinsu wajen shawo kan al'amarin. Alhaji Hussaini Boso shine mataimakin shugaban ƙungiyar Miyetti Allah a Najeriya. ya yi ƙarin haski akan dalilin shirya wannan taro. To, mun kira wannan taro ne saboda maganan zaman lafiya. Muna so fitintunun da Allah ya jarrabe mu da su a Naija tsakanin 'yan uwanmu manoma da Filani. Mun kira ne saboda mu gaya ma jama'a wannan al'amarin da ya faru ba mu da goyon bayansa kuma muna kira ga dukan bangare biyu da kada su yarda da wani zuga don su kona gidansu muka kira kowa da yaranmu matasa sace-sacen da suke yi kungiyarmu ba ta yadda da ita ba shugaban kungiyar miyati allah a jihar niger hardo adamu kaduna ya ce lamarin rashin zaman lafiya da ya addabi jihar Niger ya ishe su. Shi yasa muka kira wannan taro muka kira kowa da kowa da manoma da sauran shugabanni manoma kamar shamomi da gwamnati don Allah muna kai kokenmu don Allah a taimaka wannan ba mu so mu sake ji a taimaka da addu'o'i da galgadi a samu zaman lafiya a wannan jihar Niger. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar Niger, Alhaji Shehu Galadiman Kwantagora ya ce sukan manoma sun ɗauki wannan taro da mahimmanci. A hakika wannan abu na mahimmanci saboda ganin irin halin da aka shiga a ƙasar ma baki ɗaya. Kuma mu ma a wannan jiha ta Niger muna cikin wannan halin. ta nan za a zo a san mafita. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce za ta yi duk abin da ya wajaba domin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a tsakanin al'umma. Brigadier Janar Abubakar Imam mai ritaya shi ne mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkar tsaro wanda kuma ya wakilci gwamnatin jihar a wannan taro. wanda sun sai cewa bai da halin kirki a cikinsu su fito da shi kuma an sun ga wani abu da rashin kyau a kira mu a gaya mu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na Batsari yanzu kuma muga Maryam Dauda da shiri na gaba. Ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Shirin da ke kawo muku irin rawar da mata ke takawa a fannonin al'umma daban-daban tare da ba da gudunmuwa da ƙwarin gwiwa ga sauran al'umman mata. mu ta wannan makon ita ce barista Maryam Sabo. Da farko ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ni dai sunana Maryam Ahmed Sabo a ah, member National Institute, ya ah, MNI. kuma ni an haife ni a nan kano sannan na yi makarantar firamare na yi ta islamiyya na yi makaranta ta women arabic teachers college mm. sannan na yi aminu kano school of islamic legal studies there after na yi na ci gaba har na je buk na yi karatun law wanda a gaskiya ne a tunani na cikin ikon Allah na so in zama kamar teacher because ina sha'awar zama malama me yasa kuwa saboda ka zama malami kana kara ma kanka karatu sannan kuma kana sa wasu kuma su masu koya su sami ilimi ta inda za su inganta rayuwarsu sannan na yi memba na kwamitoci da dan dama sannan kuma na rike kotun yara sannan da abu na zama chairperson ta international federation of women lawyers kano state branch hmm. bayan haka bayan na zama memba na yi chair din na yi chair har sau biyu a hmm. ila dai muna nan dai muna ci gaba kuma da aiki wanda ya kamata da kuma harkokin da za su kawo ci gaba da mata da yara da hmm. kuma ma al'umma gaba ki daya because menene kake bukata rayuwarka ta amfani wani to ko kin eh. fuskanci wani kalubale a rayuwarki ko ta fannin karatu ko ta fannin kula da iyali idan na jikin ce kamar kina cikin makaranta kika yi aure gaskiya ina makaranta ina riga ne aure sannan na ci gaba da karatu don haka na kan ce ma 'ya'yanmu na yanzu cewa ilimi baya hana aure aure kuma baya hana karatu Hmm. akwai dai kalubale mutum zai iya fuskanta hmm. domin za ki ga za ka fita da sassafe wani lokacin kana da ciki wani lokacin kana da yaro za ka bar shi a gida da yanayin yadda ake samun masu aiki ba kowa yake da imani ba da kuma ma yadda ma wani ma in ma da imanin yadda zai kula maka da gidan naka ma aiki ne amma idan Allah ya sa ka samu wanda yake mai gidan da zai taimaka maka amma cikin ikon Allah idan ka iya manajin ɗin kanka because shi yasa ba wanda yake the best managers su ne mata in ka hmm. iya tsara lokacinka da yadda za ka tafi da shi da suka ga irin wannan kalubalen da zai zo maka ya zo maka da sauki kamar eh. waɗanne irin abubuwa ne za ki ce suka fi damun mata ko kuma wanda ke suka fi ci maki tuwo a ƙwarya gaskiya cin zarafinsu hmm. abu ne wanda yake na ɗaya daga cikin abin da yake damun mata violence na gida ko kuma a waje ko kuma a gurin aiki ne to yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mata na biyu abin da ke damun mata saki a saki mace ba tare da an bata a haƙoƙinta na maintenance ba hmm. ko kuma wani lokacin ma a saki mace a kwace mata yaranta a raba ta da su ko a hana ta ta zai ta gansu to wannan ma yana abu ne wanda yake damun mata ko kuma ki ga yanzu ila yau ma wannan annoba da ta zanu mutane yawan fyaɗe da hmm. ake ma yara ƙanana har da kuma manyan mata din ma mhm. da yake ga kuma wani lokacin yan mata ma an samu gang sun taru sun yi ma yarinya faɗi kin ga abu ne wanda yake damun mata sannan kuma a ishu na inheritance wato ishu na gado aka ga ko miji ya mutu ko uba ya mutu a yanda za a ita samu gadon ta ko kuma an ba ta gadon an sa a hannun wani wanda shi ne zai yi manajin din gadon da aka ba bata ita daga karshe yawa zai kula da gadon daga karshe sai ga cewa ko ita ta rasa nata ko na 'ya'yan nata sun zo ya salwanta ko kuma a zo a ba ta 'ya'yanta na cikin wani hali shi wanda yake kulawa da gadon maimakon ya duba wannan ya dinga bata wani abin da zai dinga taimaka masa ta kula da wannan yaron sai ka ga ya ce a'a shi ai abu ne da aka ba shi amana wanda kuma mm. ko a addinin musulunci gadon yara idan an ba su gado in suna ƙanana haƙƙi ne daga ciki kakkai abin da zai kasance zaka zalunce su ko zaka ɓannata musu dukiya amma addini ya yarda daga ciki ka tsakura ka kula da iliminsu ka kula da ciyarwarsu da tafatar da su abin da daidai gwargwado in kuma har Allah ya hore maka za ka iya ɗaukar wannan nauyin da ya mm. kamata ka ɗauki wannan nauyin ba tare da ma cikin kuɗin gadon ba Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah a kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu barista Maryam Sabo da Miss Julie Gresham da ta haɗa mana sauti, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To gaida Maryam, yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba. Sharhin jaridin Amurka. Cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Washington Times, inda jaridar ta rawaito labarin shugaban ƙasa Trump ya yi tur da kafafen yada labarai a wani taron manema yada labarai na gaggawa da aka shirya a ranar Alhamis inda yake cewa girman rashin gaskiyarsu ya wuce hankali. Shugaban ƙasar ya zargi kafafen yada labaran ne da fakewa da ra'ayin kansu ba ra'ayin al'ummar Amurka ba a yayin da suka mai da kai wajen suka ba dare ba rana akan jaririyar gwamnatinsa. Trump ya ce kafafen yada labaran na kokarin sukar gwamnati na sakamakon sanin cewar muna tafiya ne da cika alkawuran da muka dauka ba sa murna da haka ina ganin labarai na rikice-rikice alhalin sabanin hakan ke faruwa wannan gwamnatin na tafiya ne kamar injin da aka yi wa garan bawul duk da kasancewar an kasa tabbatar da jami'an gwamnati na wannan suka ta Mr Trump ga kafafen yada labarai ta yi aman irin maganganun Trump na baya ne a yayin da yake kamfe inda lokaci zuwa lokaci ya ci gaba da Allah wadai da kiransu bai taɓa ganin mutane marasa gaskiya irinsu ba. Haka kuma jaridar ta Washington Times ta rawaito labarin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaron ƙasa na fadar Amurka ya sauka daga kan mukaminsa a ranar Litinin. Haka kuma shugaban ƙasa Donald Trump ya ɗauko Laftanar Janar Keith Kellogg Jr. mai ritaya domin zama mai bashi shawara na wucin gadi domin cike gurbin. wani abu na farko da ya fara jijjiga sabuwar gwamnatin. Michael Flynn ya bar mukamin mai bada shawarar bayan ya tabbatar da ya yaudari mataimakin shugaban kasa Mike Pence dangane da maganar wayar tarho da Mr. Flynn ya yi a kan kansa wanda wannan tattaunawa domin gujewa wata doka ta gwamnati haramtacciya ce. Sai kuma malaika jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labarin Andrew Fusda wanda shugaban ƙasa Trump ya ayyana a matsayin sakataren ma'aikata ya janye daga zaton da ake yi masa a ranar Laraba. Sakamakon yin dagiya da aka samu daga 'yan majalisar dattijan Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican ta zargin Fusda da ɗaukar wata Baƙuwar haure mara takardun izinin zama aiki a gidansa. Janyewar Fusda daga wannan takara ta jefa fadar amurka ta white house cikin rikici kwanaki kaɗan bayan mai baiwa shugaban ƙasa trump shawara kan harkokin tsaro michael flynn ya bayyana cewa ya yi magana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kuma wanda ka iya zama kare doka da jakadan kasar rasha a shekarar da ta gabata dangane da ɗage takunkumin da amurka ta ɗora wa rasha sai kuma jaridar usa today jaridar ta rawaito labari mai taken kasuwanni a faɗin amurka sun kulle ɗalibai da yawa ba su je makaranta ba a ranar da aka yi wa lakabi da rana ba tare da bakin haure ba a faɗin amurka dubunnan masu zanga-zanga ne suka shiga zanga-zangar da aka raɗa wa suna rana ba tare da bakin haure ba daga tattaki da ƙin zuwa aiki zuwa hana yara zuwa makaranta domin nuna muhimmanci da gudunmawar tattalin arziki da bakin haure ke baiwa al'umma. Da yawa daga cikin shagunan sai da abinci a Washington DC da Philadelphia da Austin da Texas da kuma wasu manyan birane a Amurka sun shiga cikin wannan zanga-zanga ta hanyar rufe shagunansu domin nuna goyon bayansu ga ma'aikatansu. Sharhin jaridin Amurka kenan na wannan satin kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. Zuwa gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashi wasu ramar Amurka mai magana dan Morika ya kansila jin daɗi daga Mandela Shaga lokacin da Sokoto State. Gaskiya muna ƙara jinjina mai girma wannan jihar Sokoto bisa ga wanga mataki na biyan ma'aikatan ƙananan hukumomi da na ma'aikatan education na ƙananan hukumomi waɗanda suka ritaya ko kuma waɗanda suka rasu haƙoƙansu na tashi daga su Allah ya saka mai girma da alheri. Assalamu alaikum murai Amurka da Alhaji Maniro ɗan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina roƙon musulmi da Kirista don Allah a tausaya ma mutanen Somalia da addu'a na halin yunwa da hukuba da tashin hankali wanda sun ka shiga ya Allah kare su tausaya musu ya Allah ya musu mafita mu kuma Najeriya da ba shugaban kasar mu janar muhammadu buhari lahiya ƙara ma 'yan najeriya kwanciyar hankali da walwala da natsuwa da biyan bukata daga dan uwa mai allah Assalamu alaikum sashen Hausa na DOA mai magana Aliyu Karan Bakwai Zakka karamar hukumar safana a cikin jihar Katsina Najeriya. to magana da babban bankin najeriya ya na cewa babu kudin jabu a najeriya bai kamata ya saurin karyata ba ya kamata ya bincika domin ko ni nan na taɓa yin karo da jabun kuɗi na naira dubu ɗaya. assalamu alaikum sashen hausa na boa america sunana Yalo mai tsoho na keɓe lokal government da ke jihar sokoto to yana so ya kira ga musulmin mu da kiristocinmu sai ce ku ce dangantar da shugaban kasa muhammadu buhari ba namu na ba kamata ya yi mu taya shi da addu'a domin ciwo ya san kowa kuma kowa yana yi sannan da ciwo da sauki suna wajen allah don haka ya kamata mu taya shugaban kasa muhammadu buhari da addu'a ubangiji allah ya ba shugaban kasa muhammadu buhari lahiya ya dawo mana lahiya ya dawo ya yi mana ayyuka na ci gaba waɗanda ya ɗauko domin manga canji ubangiji Allah muna roƙonka don sunanka ɗari ba ɗaya Allah Allah ka ba Buhari lahiya ya dawo muna Najeriya lahiya mai cutarwa cuta mai cutarwa masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa cuta mai cutarwa in bacci gake malam shi ka saurare don kanjamau ta zanto kaucewa kanjamau cuta mai cutarwa ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa kanjamau cuta mai cutarwa muryar amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa cuta mai cutarwa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kanjamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa saurare ni su zan furtawa mai cutarwa wanda jikin shi ke son karin jini kafin a sa azamto aunawa aljamau mai cutarwa ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a ɗebowa mai cutarwa amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa mai cutarwa ina wanzan mai yin aski kai ma ka kona askara askewa wannan haka yanzu kuma ga ladan ibrahim a yawa ya dawo da labaran duniya amma a takaice yan majalisar dokokin amurka sun bayyana cewa wani jami'in shige da fice ya shaida musu cewa duk wani wasu bakin haure da ba su da takardar izinin zaman kasa su kwana da sanin cewa za a tsare su kuma a mayar da su kasar su mukaddashin daraktan hukumar shirya da fice ta custom thomas hellman shine ya faɗa wa 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat su goma a hakan sa'ilin da ya gana da suji alhamis a majalisar dokokin kasar sai dai bayan kammala wannan ganawar dan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat daga jihar texas jakin castro ya ce burin gwamnatin trump shine kame bakin haure bakin gwargwadon hali a pakistan wani ɗan kunar bakin wake daga ƙungiyar is ya kashe sama da mutane 70 kana ya jima kusan mutum 200 rauni a jiya alhamis lokacin da ya kutsa masallacin 'yan shi'a da ke kudancin ƙasar kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito cewa daga cikin waɗanda aka kashe 30 yara ne ƙanana ƙungiyar ta is ta ɗauki alhakin kai wannan harin ta kafar sadarwanta wanda ya rutsa da mata da yara masu yawa a sinan wani ɗan gari can da nesa da gundumar sinan ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi da fifi jiya alhamis a nan birnin washington duk da ɗan karan sanyin da ake yi domin nuna abin da suka kira ranar da babu aiki bakin haure a amurka wannan gangamin dai ya sa da yawan shugaban shaguna da wasu wuraren kasuwanci sun kulle domin nuna goyon bayan su ga bakin hauren wannan zanga-zangar dai ya biyo bayan umarni ta musamman ne da tare da aiwatar da wasu dokokin shige da fice da shugaba trump ya bada umarnin a yi amfani da su game da bakin hauren kuma umarnin ya hada da masu takardar shaidan zama mai kyau da kuma masu na bogi ko kuma waɗanda suke tsaka-tsaki da kuma du masu duka waɗanda ke wannan rukunin ba wanda ya san komarsa. To nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin muna taya alhaji kafinta gaidan murnar ɗaurin auren ɗansa ibrahim umar abba wanda za a yi gobe asabar da ɗaya wato karfe tara na safe a gaidan layin alhaji ibrahim yarbawa sai kuma muna kuma taya sadiq mai gari amadu murnar ɗaurin aurensa da shamsiya abubakar wanda za a yi gobe asabar shi ma a karfe goma na safe a gaban gidan jauro turaki a yola yanzu amadadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman maladin ibrahim ayawa da sidi da shi kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim almasi garba ke cewa sai kuma anjima.